karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar Chadi bakwai kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci 22 da 25. Azima Bashir Aminu Mai sauraro barka da haka ga kanin labaran. Gwamnatin Najeriya na shirin bayar da guraben aiki ga ma'aikatan USAID 28,000 bayan matakin Donald Trump na Amurka na rushe hukumar. akalla mutane 48 sun mutu bayan ruftawar wata mahakar zinare can a mali baraka ta kunno kai tsakanin kasashen turai mambobin kungiyar nato kan yakin rasha da ukraine To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Gwamnatin Najeriya ta bayyana aniyarta ta daukar daukacin ma'aikatan USAID dubu ashirin da takwas da suka rasa aikinsa a Najeriya sakamakon rusa hukumar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi. Sai dai kowane tasiri matakin zai yi wajen inganta harkar kula da lafiya a kasar. Tambayar kenan da muka yi wa Farfesa Yusuf Abdu na Jami'ar Abubakar ta Tafawa Balewa da ke Bauchi ga kuma abin da yake cewa. Duk da halin matsin rayuwa da al'umma ke ciki a Najeriya ba su jinkirin ba da tasu gudunmawar da zaran sun ji ko sun ga sanarwar hakan a shafukan sada zumunta. Zainab Ahmad ta ci gajiyar irin wannan tara kudade da 'yan zai yi tasiri sosai saboda in ka lura waɗannan ma'aikata ne wanda suke ƙwararru wanda suka kai ƙololuwa domin tsarin da ake bi kafin a ɗauki mutum aiki a ita wannan hukuma na USAID tsari ne wanda yake tantance irin ɓare da mutum ya samu a fanninsa saboda aka ma'aikata ne wanda idan har ba sa nan dole za a ga gurbinsu saboda haka zamansu kuma zai tasiri sosai domin misali da fannin kula da masu ciwon tsida wata hiv kaga ba karamin rawa hukumar usaid take takawa ba wajen basu wannan maganin shekara da shekaru ana tabbatar da cewa suna samun magani ba tare da yankewansa ba to kaga wannan idan misali aka ce yanzu basa nan najeriya kusan ita ce ƙasa ta uku a duniya da take da yawan mutane da suke ɗauke da wannan ciwo ɗin to in aka zo aka samu gibin da wayannan masu wannan matsalan ba za su samu maganin su yadda ya dace ba kaga wannan ba karamin illa zai yi akan lafiyan al'umma ba kalaman farfesa yusuf abdul misau najeriya ta buƙaci kwamitin tsaro na ƙungiyar tarayyar afirka ya amince da kafa wata rundunar haɗaka ta musamman da za ta samar da tsaro ga mashigin ruwan gini don bayar da cikakkiyar kariya a zirga-zirgar ruwa ga ƙasashen da ke zagaye da wannan teku yayin taron eu karo na 38 da ya gudana a birnin addis ababa na habasha shugaban najeriya bola tinubu ya yi wannan kira cirakke da alwashin jarragamar rundunar wadda za a samar wa shilkuta a jihar lagos a najeriya ana amfani da shafukan sada zumunta a wannan zamani inda ake buɗe asusun tara kuɗaɗe don tallafa wa waɗanda ke cikin halin jinya da waɗanda ke fama da matsala a rayuwa fitattun mutane da ke da ɗimbin mabiya a irin waɗannan shafuka kan jagoranci irin wannan gidauniya don tara kuɗaɗe idan buƙatar hakan ta taso wakilin Ahmad alhassan ya yi mana dubi a game da wannan batu ga kuma rahotonsa. duk da halin matsin rayuwa da al'umma ke ciki a najeriya ba su jinkirin ba da tasu gudunmawar da zaran sun ji ko sun ga sanarwar hakan a shafukan sada zumunta zainab ahmad ta ci gajiyar irin wannan tara kudade da yan uwa suka mata bayan ta tsinci kanta cikin mawuyacin hali kuncin rayuwa babu kuncin da ya wuce ka zanna ba ka da abun yi a lokacin din sai suka yi kokari sai suka mini haɗaka haka a tara mini wayansu 'yan kuɗi dai masu yawa wa'anda zan riƙe su in jari da su. Aisha Aligar kuwa marubuciya ce da ke amfani da dandalinta a shafukan sada zumunta domin nema wa mabukata tallafi. Yadda za mu yi neman taimakon kuma kamar ni ina da group hakan nan sannan kuma ko iya ne a status na ma in na saka tunda ina da viewers da yawa so za su gani masu taimaka duk mai akwai miniya zai bayar biyar goma haka har a hada idan an hada za a zo a danka mutum kuɗin shi sannan kuma za a yi mishi dan bidiyo ya yi godiya saboda waɗanda suka taimaka su tabbatar sakon da suka bayar fa taimakon da suka yi sun isa hannun wanda aka nema domin shi. Malam Abubakar Umar ya ce amfani da social media wajen amfanar da kai ko al'umma shine hanya mafi dacewa idan aka kwatanta da rawan TikTok. Ya kamata sai kai amfani amfani da shi ta hanya da ya dace amma ta wannan hanyan kan hanya ne mai kyau abu ne na sadaka tujjari wanda mutum zai tsakanin shi da Allah ba tare da wani ya sani ba. Adadin waɗanda wannan taimakawa ya yi wa inuwa ba za su kirgu ba, ya kuma farfado da taimakawa juna da ke tsakanin al'umma. Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa. To akalla mutane 48 ne suka mutu sakamakon ruftawar wata mahakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba a yammacin kasar Mali. Ahmad Abba na dauke da karin bayani. Rahotanni na cewa lamarin ya auku ne ranar Asabar a wata tsohuwar mahakar zinari da wani kamfanin kasar China ya bari. Shugaban wata kungiyar kare muhalli a yankin da lamarin ya auku ya shaida wa AFP cewa an ci gaba da ayyukan ceto har ya zuwa yammacin Lahadi. Kasar Mali dai na ɗaya daga cikin ƙasashe da ke kan gaba wajen samar da zinari a nahiyar Afirka. Kuma ana fuskantar zabtarewar ƙasa da kuma haɗura a wuraren haƙar ma'adanai akai-akai. Hukumomin ƙasar sun yi ta ƙoƙarin daƙile haƙo ƙarafa masu daraja ba tare da ka'ida ba a cikin ƙasar da ke yankin Sahel. jam'iyya mai mulki a togo karkashin shugaba paul sambe ta lashe kujerun majalisar da dattijai 34 ciki cikin 41 a zaben sanatocin da ya gudana kamar yadda sakamakon farko-farko ke nunawa a asabar inda ta gabata ne al'ummar kasar ta yammacin afirka suka fita rumfunan zaɓe don kada ƙuri'a ga 'yan majalisun dattawa 41 daga 61 da bisa al'ada ake zaben su yayin da shugaba ke da karfin ikon iya naɗa sauran. An zaɓi ministan harkokin wajen Djibouti Ali Yusuf a matsayin sabon shugaban gudanarwar ƙungiyar tarayyar Afirka. To ko waye Muhammad Ali Yusuf wanda zai maye gurbin Musa Faki wanda ya kawo ƙarshen wa'adinsa Abida Shu'aibu Baraza na ɗauke da ƙarin bayani. Ministan harkokin wajen wanda aka zaba a matsayin shugaban AU ya doke Raila Odinga madugun adawa kuma tsohon Prime Minister Kenya da kuma Richard Randia Mandurato shi ba tsohon ministan harkokin wajen Habasha. Mambobin kasashe 55 ne suka amince da Ali Yusuf domin wa'adin shekara hudu bayan kawo ƙarshen wa'adin Musa Faki da ke rike da mukamin tun shekarar 2017. An haifi sabon shugaban AU Mahmud Ali Yusuf a ranar biyu ga watan Satumba a shekarar 1965. Jami'in diplomasiyar Djibouti ne wanda ke aiki da ministan harkokin wajen kasar tun shekara 2005. A watan Afrilun 2024 ne gwamnatin Djibouti ta tsayar da shi cikin jerin masu neman takarar neman jagorancin babban ofishin hukumar tarayyar Afirka da ke Addis Ababa na kasar Habasha. Ya yi aiki a matsayin mai kula da kasashen Laraba a ma'aikatar harkokin wajen Djibouti a shekarar 1990 kafin daga bisani ya zama jakadan Djibouti a Masar daga shekara ta 1997 zuwa shekara 2001. to an samu baraka tsakanin kasashen turai mambobin kungiyar tsaro ta nato da amurka dangane da makomar yakin rasha da ukraine biyu bayan yadda shugaba donald trump ya yi gaban kansa wajen fara tuntubar takwaransa vladimir putin yayin taron da suka yi kan tsaro a birnin munich kasashen turai sun gargada amurka da cewa ba ta da hurumin kulle yarjejeniyar sulhu da rasha ba tare da sahali su ba dr abdulhakim garba funtuwa masanin siyasar kasa da kasa ne ga kuma abin da yake cewa kasar amurka tana daga cikin kasar da ta fi ba da gudunmawa a wajen wannan yakin suna fara fiye da kashi hamsin da biyar a makaman da ake ba ukraine a halin da ake ciki kuma tun da aka fara wannan yakin tun kafin ma a yi zaɓe ai tarayyar turai ta rika magana cewa gara su fara shiri saboda kusan in shugaba trump ya ci zaɓe ba zai ci gaba da ba da gudunmawa wajen wannan yakin ba na biyu abin da yasa suke ƙara jin tsoro shine cewa idan tarayyar turai aka batta da kasar rasha kusan kasar rasha za ta iya ce ta murkushe duk wata kasa da za ta kai sojojin ta wurin za ta iya murkushe su sannan na biyu akwai da yawa wajen shugabannin da ake zaba a yan kwanakin nan wanda za ka ga cewa su suna ga goyon baya shugaba putin kamar shugaban kasar hungary eh, victor Oven, da kuma irin su haka so duk irin wa'annan abin suna ganin suna samun baraka tsakanin su shi yasa wasu suke da tsoro a cikin cewa kusan in aka yi wannan abin ma kusan ba za a yi nasara ba mm. inda da turai za ta ci gaba da support din ukraine ba tare da america ba kalaman dr abdulhakim garba puntuwa prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya ce yana aiki tukuru domin ganin tabbatar da shirin shugaban amurka donald trump na kwashe al'ummar falasinawa daga zirin gaza ana sauraron labaran daga nan sashen hausa na arafai takin labarin wasannin kenan ga kuma kan misali to azima barka da wannan lokaci barka bari mu leƙa gasar la liga ta ƙasar spaniya mm. inda za mu duba wasu daga cikin sakamakon wasannin da aka buga a ƙarshen mako da kuma irin dambar wadda ta biyu a wannan gasa mm. a ranar juma'a ne dai aka fara wasannin mako na 24 a gasar ta la liga kuma an yi karawa tsakanin girona da getafe aka tashi ci biyu da ɗaya inda ita girona ta sha kashi a gida a hannun getafe kuma a wannan wasa azima an ba da bugun daga kai sai mai tsaron gida wato penalty har guda uku a wasan kaɗai sannan kuma aka ba da jan kati na kora a wasan wanda ake ganin Eh, wani al'amari ne mai zaman kansa eh. to bayan wannan wasa a ranar asabar ma an buga wasanni inda leganes da deportivo alves aka tashi uku da uku shi ma a wasan an ba da jan kati sannan kuma a wasa tsakanin real madrid da osasuna shi an tashi ɗaya da ɗaya mm. shi ma wannan wasa an ba da kati <laughs> sosai kuwa sai wasa tsakanin atlantico madrid da celta figo aka tashi ɗaya da ɗaya shi ma an ba da jan kati da penalty shi ma na madrid din an bada jan kati da penalty sai wasa tsakanin villarreal da valencia aka tashi daya da daya to a wannan wasa ne kadai za a iya cewa an yi sa'a ba a bada jan kati ba ko ba a bada penalty ba To a cikin waɗannan wasanni guda biyar da aka yi na farko daga ranar Juma'a zuwa Asabar Azima an ba da jan kati ɗaya har guda 36 wato katin gargaɗi har 36 da mm. kuma jan kati guda hudu a waɗannan wasanni wasa ɗaya ne ba a bada jan kati ba a cikinsa to a wasannin da aka buga a jiya kuwa espanyol ta tashi ɗaya da ɗaya ne da atlantico bilbao sai real valladolid ta ta sha kashi a hannun sevilla da ci hudu da nema mm. mayoka da las palmas an tashi ci uku ne da ɗaya inda mayokan ta samu nasara a gida sai kuma real betis ta samu nasara akan real sociedad da ci uku da nema kuma a wannan wasa da aka yi tsakanin real betis din an ba da jan kati shi ma a cikin sa azima <laughs> ba ma kati ɗaya ba domin jan kati biyu aka ba da a cikin wannan wasa da aka yi kenan to sai wasa da aka yi eh, na za mu iya cewa shi wanda wasa ba a samu wajen kati ba tsakanin espanyol da las palmas to mm. amma kin ga a cikin wasannin eh, guda biyar kenan an samu jan kati a mm. gasar ta a mako na 26 wanda hakan ya kawo yawan jan katin da aka samu kawo yanzu suka kai guda talatin wato guda hamsin da biyar kenan eh. daga farkon kaka zuwa yanzu eh. to wannan al'amari dai ya ja hankalin masu goyon bayan wasanni da suke ganin cewa jan katin da ake bayarwan ya yi yawa a gasar ta laliga musamman idan aka yi la'akari da salon alkalancin wanda wasu ke ganin hakan na ƙara rage kimar ita wannan gasa lamarin da ma wasu ke alakantawa da rashin samun damar da alkalan gasar da suke alkalanci kenan a wannan gasa ta laliga ba sa samun shiga zuwa manyan gasanni eh, kamar su champions league haka eh, eh. kamar kofin duniya kamar euro duka ba a ganin alƙalan sosai a cikin su saboda yawan katin da suke bayarwa to a yau dai akwai barcelona da za ta fafata tsakaninta da wato a wasanta ita ma wanda ake ganin eh, eh, idan har ta samu nasarar lashe wannan wasa na yau tufa za ta iya hawa kan tebur ita da real volcano za ta iya hawa kan teburin la liga to eh, ina mustapha ce in tafi haka RFI Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a mu na yanar gizo da Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. A Najeriya za ku ji yadda gwamnatin ƙasar za ta ɗauki ma'aikatan da ke aiki a ƙarƙashin hukumar USAID don su ci gaba da yi mata aiki. jamhuriyar Nijar kuwa ana ci gaba da taron ƙasa ne da ke tattaunawa kan yadda za a shata alƙiblar ƙasar a gwamnatance. Za kuma ku ji 'yan tawayen M23 sun kwace birnin Bukavu. A gefe guda. an samu baraka tsakanin amurka da kasashen turai na kungiyar tsaro na nato kan makomar yakin rasha da ukraine muna kuma da bidiyon wata matashiya mai noma a cikin gida a bangaren shirye-shiryen da muke dauke da su kuwa shirin duniyar wasanni ya yi duba ne kan yadda alkalan gasar la liga ke yawaita ba da kati a kakar bana. Ku ci gaba da kasancewa tare da sashen Hausa na Arafai domin samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibiyi Arafai Hausa, ku more. wannan kenan. gwamnatin Najeriya ta sanar da ware karin sama da dala miliyan 200 domin cike gibin da dakatar da ayyukan hukumar raya ƙasashe ta Amurka wato USAID zai haifar a kasar. Tuni ministan kiwon lafiya na kasar Muhammad Pate ya ce yanzu haka gwamnati na fatan ci gaba da ɗaukar nauyin jami'an kiwon lafiya dubu da ke iya rasa ayyukansu bayan janyewar hukumar USAID. sai ku bayyana ra'ayoyinku dangane da wannan yunkuri na gwamnatin Najeriya a lambar mu ta WhatsApp alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida uku uku biyar shida shida hudu ɗaya ko kuma a shafinmu na Facebook. Ta muna dakon ra'ayoyinku ga kuma shirinmu na gaba.